you sunana Zainab. Sunana Sarki Ibrahim Bawa. Ni ne sarkin Basarawan Accra. Sunana Zulkarnain Giwa. Sunana Muhammad Awal. Eh, Accra New Town. Sunana Muhammad Kalubi. Okay, COVID-19. mu kafi covid-19 zo mu da sabta kama a shiga kusfa mu musulmi a shiga kusfa a yi alwala mu mun saba da wannan longest time sannan batu sanitizer da su swasniga da su abubuwan gaduka suka zo gaskiya ne wannan annoba da ya mamaye duniya wani babban matsala ne da ya kamata mutane mu ringa kiyayewa o oh, sallan da yana da kyau ya fi a yi sallan don sallan in ansa an sa nose mask a wanke hannu kuma wanke hannu ma ni na ga aka yi alwala ma hannu an tun wanke na isan ka sa osman mask haka sai a social distance ya kare sallah an yi wai ciwo a zo duniya da zaman ce an ce wai corona ya bar an ana ababai an ana addini kuma addini na Allah ne ba na mutum bane Allah da ke waya nasa iko kamar in ya so ya yi wani abu ba wanda ya isa to wannan alama ne cikin alamomin sojoji ubangiji mu Allah da ya kamata duk mutum mai tunani ka koma cikin hankalinka na ji abin da suka faɗi na ciwon da gaskiya ne amma ni na afirka haka ciwon bai bayyana tume cikanmu ba tambaya na farko ne shine ranar jima'a za mu ce jimman ga da ya wuce ga yau kwana biyu kenan ko kwana uku da aka sake muka fara sallan jimma kuma in ka duba mun yi lockdown a cikin azumi muka yi sallan lailatul kadir da kuma ashe me kake da shi da da aka faɗi muna kan shi eh to abin da ke ciki ne gaskiya wannan annoban da ya zo gaskiya ya dami mutane amma annoba ne na duniya da ya zo shi garuka kowane gari da shugabansu suka ba da umarnin da ya kamata a bi shugaban gari ya yi magana cewa ya yi in allah ya da ran juma'a an bude masalatayya da church ya zo an bar musulmai suna zuwa masallaci a zo a yi sallah to fahimtar wasu suna samani an bude kenan dindindin har ya bada lokaci ce in za a yi sallar juma'a kar mutane su fi mutane ɗari kowane taro kuma taron kar fi awa ɗaya to gaskiya an fahimci haka inda akwai jama'a wuri kuma albarka yake samun duba ra'ayin Allah da ajin maduna kan na addini ya dace da kamar da ciwo ya zo a ce mana kan mu sallah shi mu doke shi haka nan ce mu zama gida domin muna tsoron mun je mun je wurin sallah mun ga mu ciwo dai same mu yanzu ko na sallah gidan shi cikin ko Allah Allah ya sa Eh, president ya bamu dama mun fito muna sallah jama'a wannan babban alkhairi ne ma musulmai duka baki da kisan mu ra'ayin da ya kamata kowa da shi ne ra'ayin Allah sa addini shi na Allah ne ba na mutum bane manzo Allah ma Allah mai bashi addini ya kawo ma duniya akwai magana da ya dace da kamar da ciwo ya zo cikin duniya a kiyaye kada je wurin ibada in dai akwai hukunci haka nan gaskiya bai fi je ba da ya zo da ƙarfi manzon Allah ya ce kowa ya sallah gidan shi tun lokacin da ya zo idan ruwa na so kowa da ƙarfi kowa zai sallah gidan shi kuma kowa ya san wannan magana da nake faɗi bayan wannan cin tafarnuwa garlic da albasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci garlic ko albasa sentin shi na tashi kai shiga cikin jama'a saboda kai in ka shiga cikin masallaci zaka cutar da jama'a wani bai son ya rabe shi ka kuma ka je ka sa cikin saboda shi za ka dame shi ka bari yana yin sallah cikin takure a kan haka shi manzo Allah ce kai ka yaka to kai sallah gida ka shigo cikin jama'a to idan waɗannan abubuwan da kika gani na kiran na in ka ga cutar da su bai da wani karfi manzon Allah ya hana balantana annoba da ta yaɗu cikin duniya zamanin nan da muke ciki shi aka ce hanyar mafitarsa kawai ne shine ka ku haɗu ku yi nisa da junan ka ku wurin da wani kaman kadarin ka ku yi wannan shi ne zai kawo sauki ai ma'ana musulunci ya amince da wannan abin amma dai ba hukunci da ke kwada kamar in dai ciwo ya zo domin tsoron ciwo kana je wurin sallah bai fi aji da don tsoron ciwo ba ibada ne mafi abin alheri shi ya fi abu ne da ya fi shi mai Allah mace ma duniya wai wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun ko ba ka ba wai yayi duniya domin ibada ibada kuma ba yin shi ba shi da sani Allah sa sanin Allah kuma yana cikin shi ne yake cikin gaman inda an ce ciwo zo duniya kada a yi sallah wannan kuma yana cikin ka gane sani inda akwai ikima wurin nan daidai ne amma babu ikima kanan bai fi ajida wannan ba ya fa ai da yi sallah ko da ma mutu wurin sallah ma ja mutu abu guda ne mu musulmi in muka in aka muna rasuwa mu muna jira dai muna marmari dai a ba mu gawa mu je mu bisa da su abubuwa kuma eh, lokacin da eh, covid-19 ga ya zo da su abubuwan nan in gaskiya ne kamar yadda mun tabbata kamar gaskiya ne covid-19 akwai shi amma ba ko da in yi rasu an mutu a gwada muna daidai kamar ba ga shi nan dai ga waɗannan an mutu dai za a ji a bisa ko da ba mu ba family cikin da su abubuwan nan she mu gane she mutane wanda suka ignorant ones nan su gane kamar ba gaskiya ga abin da ke tafiya lokacin lockdown cikin azumi an ce an muna kamar makara fita gida a saura daki duka ne saboda cutan nan kara ya same mu kuma allah ciki kuma allah allah ya samu zamna mun saura gida kamar kan da aka fadi har ya kai lokaci da ya zuntu aka ce wai an rage cikin meshes na an rage wasu abubuwa wacce su lockdown na an da lockdown nan amma social distance wanke hannu da sabulu da ya sunan shi shafa hand sanitizer ya kamata muna yi kuma musa tannakin nan a fuskan to mun yi ya zamanto ya zo kuma ya kai lokaci yanzu an ce lokacin duru an ce kayan sallah cikin masallaci in ka duba mu da kanmu ma rayuwarmu kamar yana laye rayuwar mu yayi mu kamar mu da kanmu disease bai mu haka mm, fatan mu kenan saboda su turawan su sun cire komi jikinsu don misali kaman ka fito afirka ka je europe ko america na ka samu labari kamar oh malaria ya kama kan su yana gaban su ke faruwa mu muka ji muka ji malaria ba abin da ke shock mu bane muna ga oh, ko sakamakon ciwo gare mu sai sa su abin da ya hafete sosai amma mun gaskiya ciwo na na ma kar Allah sa mu gani mu dai ne ban gani ba yadda aka ce ibin ma eh, ranar juma'a shekaran jin da wucin ga da muka je masallaci an bar an gwada mana eh, an sa mana temperature aka duba aka ce mu shiga aka ce kamar 100 ne to masallaci kuma hawa uku ne ina ga baya kidaya mutane don ba wanda zai saya gate yana kidaya mutane isa shiga na 100 nan da ya fi haka nan ya fi 100 don baya ba wanda zai saya yana kidayawa wa masallacin kata za ka saya ka kidaya ma wanda zai saya kidaya shi bai samu sallah yake ne don wanda da shi da shi isaurawa ce kowane block masallaci akwai masu guide su je su kai zauna nan kai zauna nan masallaci wurin ya cika sace ka je sama aka kuwa aka yi shi za komai ya tafiya fine a shiga kawai sallah to amma alhamdulillah mun yi azumi cikin wannan eh, pandemic mun kare lafiya muka kuma sallah cikin gidajenmu kamar ni hakan ganye ne wanda na ba da sallan idi a cikin gidana mu da mutane dan kadan dai saboda wannan annoba da ya zo eh, shugabanmu kuma imamun gari national chief imam shi mai ce mana mutane ɗarin da aka ce a ɗauka babban masallaci an ce ba iya ɗauka haka ne in za a ɗauki yafi shi kuma bai son abin zai saba ma hukuma don shi don masallatan suke da girma da ka su yi ankuri ka su ba da sallar juma'a to nan ne wasu masallatan ba su ka ɗauka kananan masallatan ma ba su yi sallar juma'a ba Dan kaɗan suka yi sallan juma'a so shi muna bi ne abin da hukuma ya fadi shi muke aiki da shi kuma muna da shugaban mu national chief imam so shi in kaga wani ya yi sallah kar ka zarge shi wanda bai yi ma shi ma kaka ga laifinsa dukan mu anyan mu ɗaya ne mutum mutum an ce if you are 18 years and above sound my kayak register ka vote kuma abin da zai gwada kama kana da 18 years and above na shi ne birth certificate wai ba birth certificate shi ne national id card da passport da su menene menene ta kai kana gani kan baka yadda kama akwai ciwon nan ba ciwon nan ne na tabbata akwai shi amma yadda suka yi handle shi nan da su abubuwa na ya bari eh, mutane mu da yawa ba su yadda kaman akwai shi ba sai za su yi wani abu da zai gwada kaman ciwon nan gaskiya akwai shi ai masallaci taruwa muke yi ceci kuma taruwa suka yi wani abubuwa kamar aure suna makoki duka muna taruwa ne shi yasa ba a san wanda ya zama ke da wannan cuta ba da zai zo mutum guda ne domin an gana cutar ya sami mutum guda ya ya kan mutane dari da yankai eh, an rubuta sunanmu da phone number mu masha Allah masha Allah dan ka rubuta sunan ku da phone number ku za a ji a yi muku gwaji ne ko dai me a'a sun rubuta ne saboda maybe masu zuwa sallah wurin wanda ya faru da ba san ba san family mai shi wa amma tun da sunan mai shi na wurin an san yadda za a yi da lamarin mai shi masha Allah to wannan ciwo dai muna kan ba mu gane kan ciwon ba don da farko mutane kadan suka yi ciwo shi aka lock them down ce ciwon ya karu sha ka sake mu to kaga washe masu ilimin ciwo su suka san dalilin abin da yasa suke sake mu saboda shi wannan batun ciwo shi dai gwamnati shi zai gane sannan da aka ce kuma an bude masalatai mu juma waɗansu manyan masallatai sun ce ba su budewa saboda waɗansu dai wangansu amma jiya shagan jiya da muka je juman nan gaskiya ni dai to imani na ina gan da ba bude ba da yafi saboda mun musulman mun riga mun fadi kaman bai yiwuwa ga abu zuwa tsakanin mu in muna sallah ya kamata mun nasu amma mun je layi guda safun da ke dokan mutane 20 wa mutane biyar su saya an bubude tsakanin mu kuma ba ka zo da dumman ka ba ba da ka shiga ranar ga da aka fara da ni gaskiya ni tima market nike kuma muyi muyi juma muyi social distance kafi ka shiga an bi an tambaye ka mask in baka da mask baka shiga da su abubuwa ga eh, eh, eh, an taza da su abubuwa muka shiga kuma gaskiya ne mufi 100 kowa ya kokari ya sa matakarin eh, matarin anci ya koba sa saboda sarauni kan gobe sannan kuma kar mutum danya kwarai mu duka ba da wani lokaci tsakanin muka zauna so shi da muka sani kenan da zaka da muka fito ciwon je shi ne mu roki Allah Allah kira da kowanci ni dai ra'ayi ne ra'ayi na ne ba inda ma so kamuna masalatan da sun je su su yi magana gwamnati ya ba mu mashin nan da ake tesin nan ina gan da ya muna sauki kadan nan tesin ka an gan temperature kana ok komi kana ku sha bari ka shiga shi kuma wannan mamus gangan mu nan gabu nan da ake bayan ya close kadan amma gabu ya bude ya bari ne kai wala na tsoro kada Allah ya zo ya kama mu kan wani shi yasa manyan kuma su duba wannan abu sosai so mu gan cin gaba social distancing nan ya saura wanke hannu da sabulu ya saura sa tannakin fuska ya saura shafa sanitizer ya saura shi aka ba da wani lamban mutane da ya kamata masallaci ne ko coci ne da ya kamata su zo to wannan ne ban ra'ayi da shi saboda an ka duba ma ofisin malam ma ya issue statement game da wannan abin da shugaban gari ya ce a yi eh mufi 100 da aka fadi na da mufi shi a kun ne da samun matsala wurin ba don ba eh, daki da zai karbi mutane 500 shi ce mu 100 shi ta dai mun dai mun samu 150 dai mun yi dai mun yi dai eh, insha Allah da shi ciwo da wanda zai zo da wanda ke na duka da raba mu magana na kan wannan ciwo corona virus ke yanzu an bude akce mutane dari cikin hunnan wa cikin dari cikin hunnan wa za ce dari su shiga kuma wasu gwamma ba ba yi shi ba da zama tukun ma da mu guje ciwo domin ciwon nan ina nan gaskiya ba wai karya ba ne kuma ciwon iska ne problem na kuma guda ni da lamari da yadda za a yi sallawe social distance inda aka duba da kyau scientist sun bari musan kamar inda kai ka rufe bakinka hancinka da idonka amma ido na ma ba wani necessary ba ne baki da hanci sun bari musa kamar ciwo ne na bin baki da hanci isa inda an sa mask me kuma ni wani social distance in ka je kwalibu ko tare ka yi mai wani ciwo daban amma an da shi da an gan shi na wani cewa mai fuce shi ya wani rauni ko ya wani tari ko wani sha ce covid-19 ya ciwo covid-19 ya kama shi sha ja sa shi cikin yan ti ba shi ne in kana gari ka bi doka in kana gari ka bi doka in ka bi doka ka huta ya yi ka bi doka ba sha maka wani hukunci na gwanakanci na za ka cuci kanka ya zama kunya ga yarinka so shi doka kowa ya kokare bi doka